وكل ضلالة في النار وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna gode wa Allah ta'ala da ya ba mu iko haduwa wannan yammaci na ranar talata takwas ga watan shawwal shekara ta 1437 wanda ya dace da 12 ga watan julai shekara ta 2016 a wannan masallaci na ihya sunna wanda yake gwamma ja'in majalisa abinda ya hada mu a nan shine gabatar da lecture wanda dan uwa A ɗaya daga cikin malamai waɗanda suke gabatar da darussa a wannan masallaci kuma daga cikin limamai na juma'a a wannan gari malam abubakar abdulsalam zai gabatar mana da lecture muhimmiya mai taken waiwaye adon tafiya wannan lecture da aka shirya ta dace da kasancewa bayan abin da ya gudana a wata Ramadan na karatuttuka wanda yake an saba gabatarwa a dukan shekara na tafsirai da aka gabatar majalis na tafsir to irin waɗannan majalis da aka gudanar a lokacin Ramadan aka gabatar da tafsirai da karantarwa ga al'umma yana buƙatar a yi tsokaci a kai bisa wasu al'amura da suka gudana musamman a wannan shekara ko Ramadan tafsir na Ramadan wannan shekara na shekara 1437 alhamdulillah muna gode wa Allah wani al'ada kyakkyawa ta mudarasa ta alkur'ani da muke gabatarwa a wannan yanki na arewacin Najeriya watakila har da kudanci ma abu ne wanda yake mai albarka abu ne wanda yake mai faranta ciki saboda al'umman musulmi suna karuwa da karantarwa da malamai da ɗalibai suke gabatarwa a wannan wata mai albarka akwai abubuwa na bishara da kuma wato farin ciki da murna a cikin irin waɗannan majalis sannan kuma akwai tausiyar da malam zai gabatar tsokace akan abubuwa da suka gudana a cikin irin waɗannan majalis ɗin za a yi tsokace game da wasu al'amura da suka gudana a ciki sannan kuma muna da ƙalubale da yake fuskantar wannan al'umma a wannan lokaci abubuwa da dama suna gudana a fage na ilimi kuma fage na ilimi kamar da aka sani fage ne wanda yake ba na wargi ba ba abu ne na wasa ba mutum ya fito ya fito gabar jama'a ya yi da'awa ta ilimi ko fito da wani abu da yake ganin cewa ba a gani ba ko ba a sani ba wani abu ne wanda yake ba karami ba saboda masu sauraron karatuttukan nan ba dukkaninsu ne suka kasance ba su da karatu ba da yawa suna da ilimi suna da karatu kuma suna karuwa ne da abin da malamai suke nazari suke gabatarwa to saboda haka akwai kalubale da yawa cikin irin waɗannan karatuttuka wanda ya kamata a yi tsokaci kai insha Allah ta'ala cikin awa ɗaya da 'yan mintuna malam zai gudanar mana da wannan tsokaci da gabatarwa bi iznillahi ta'ala muna fata Allah ta'ala ya bashi dace cikin abin da zai karantar da mu insha Allah a wannan yammaci kuma muna tare da ƴan uwa da suka halarci wannan waje waɗanda muke alfahari da su matasa masu gabatar da da'awa da limanci da karantarwa a wannan gari mai albarka da garuruwa na arewacin Najeriya kai har da ma kudancin Najeriya Allah ta'ala ya kara musu basira da kuma taufiki da tsawon kwana da kuma basira cikin karantarwa da suke al'umma muna da ɗaya daga cikin malamanmu kuma limamai na masallacin muntada malam Muhammad Sani Alhamidi yana tare da mu ga kuma ɗaya daga cikin matasa masu gabatar da lakcoci da karantarwa babu kakkautawa dan uwa malam Abdul Muttalib sau Allah ya taka musu da alkhairi haka nan kuma a ɗaya barin muna tare da dan uwa malam Abba Gwale dukkanin su matasa ne da ni ma cikin dukkan matasan kasan dukkanin mu matasa ne yawa kada a ɗauka ko shekaru sun fara duk matasa ne kuma muna roƙon Allah ya ba mu tsawon kwana da kuma taufiki cikin abin da ake gabatarwa Allah ta'ala ya saka muku da alkhairi Allah ya ba mu ikon ji da kuma fahimtar abin da malam zai gabatar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 وبعد فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار bayan haka ‘yan uwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatu barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci kamar yadda malam ya gabatar na ihya'us sunna da ke unguwar gwammaja 'yan majalisu layin da ke kallon asibitin kashi na dala a birnin kanan mu ta najeriya a wannan yini na ranar talata watan shawwal yana da kwana bakwai kenan ko Alif 1437 hijiriya kuma sha biyu ga watan yuliyo shekara ta dubu biyu da goma sha 2016 miladiya kamar yadda malam ya gabatar taken lakcar shine waiwaye adan tafiya kamar yadda muka sani bahaushe yakan ce waiwaye adan tafiya in ya so ya yi tsokaci kan abubuwan da suka gabata a baya sannan kuma yana so ya hau kan wa'annan abubuwan da suka gabata ya hango gaba kuma haka ɗan adam ya kamata ya yi ubangiji subhanahu wataala yana cewa ya ayyuhallazina amanu taƙullaha. wal tanzur nafsun ma qaddamat li ghadin ya ku inda kuka yi imani ittaqullaha ku kiyaye Allah ku kiyaye dokokinsa ku ji tsoronsa kuma lallai kowane mutum annafsu na bi ma'ana kullu insan wal tanzur nafsun kuma kowane mutum ya tsaya ya kula da ma qaddamat li ghadin abin da yayi saboda gobe anan Allah yayi kira zuwa ga nazari والمراد بالنظر في الآية يحتمل الأمرين أقوي النظر ندوبة دسائد ككل دا غبنك دا باينك دا حقنك دا دا دا دا دا غبنك دا باي دا حق دا داما سما دا قسا ككلا كغني me ka ajiye a damanka don ka amfana da shi gobe sannan kuma yana ɗaukar waltanzur an nazar bi ma'ana al-i'tibar mutum ya tsaya ya la'akari da rayuwarsa ta yau saboda gobe da aka shi yasa sai ka ga mutum wani lokacin yana yin abubuwansa duka daidai yadda ka san tsafi yake yi kuma ba tsafi yake ba sukan ce man kasa ma ya rahu bima yara arahu ma yadnu ilaihi ma na'a duk wanda yayi kiyasi ya auna ya gwada abin da yake gani a yau ko ya yi nazarin abin da bai zo ba ya auna shi da abin da yake gani a yau to abin da yake nesa da kai da ba za ka iya ganin sa ba wanda kake gani yau zai haska maka wanda za ka gani a gaba man kasa malam ya rahu wanda duka ya yi nazari ya kirdaji abin da bai gani ba na gobe bima yara ya auna shi da na yau arahu ma yadnu ilaihi abinda kake kusantarsa na yau dinnan zai nuna maka mana a abin da yake nesa da kai na gobe to da haka dole mu yi waiwaye wanda shi zai sa tafiyar mu ta yi kyau ta yi ado alhamdulillah rabbil alamin Allah cikin ikon sa ya kaddara mun samu nasara kwarai da gaske a tafsiran da muka gabatar a wannan shekara an yi ibada lafiya babu fitintinu ah, tunda aka fara tafsirai da kuma gabatar da abubuwa na alkhairi a wannan azumin na bana na 1437 bayan hijira wanda shekara 1435 kenan ana yin azumin watan Ramadan tun daga wajabta shi a shekara ta biyu a wannan na bana da muka gani mun san ya sha bamban da na bara kuma ta fuskar ci gaba bara an yi azumi cikin ɗarɗar a mafiya yawan wurare bana kuma ba na jin akwai wani waje da aka yi ana yin azumi ana tsoron wani abu zai iya faruwa kuma wannan duka daga Allah ne subhanahu wa ta'ala lutufinsa da karamcinsa sannan kuma da bifadli juhudi na minna wa nas'allahu ta'ala an yaj'alana minhum an dage ana ta'addu'a da kokari da kuma kiyaye al'amura har Allah ya kai mu zuwa ga wannan gaci to an samu nasara ta wannan bangaren farai da gaske sa'annan ana cikin yanayi na ƙalubale na rayuwa a cikin gida da waje amma wannan duk da haka bai hana a zarce a ci gaba da gudanar da abubuwa na alkhairi da aka saba gabatarwa ba misali ta fuskar tattalin arziki mutane sun shiga cikin wani yanayi na rudewa da gigicewa da rashin nutsuwa wanda a da can ma baka san shi da hali na ruwa ba to wannan karan ya sa dole yana rike aljihunsa saboda tsoron abin da ka iya zuwa ya dawo to amma wannan duk da haka bai hana masu alkhairi sai alkhairin su ba a watan nan na azumin ramadan ayyuka da suka karu da sauransu ba su hana malamai sadaukar da kansu da kuma ƙoƙarin yaɗa alherin da suka saba yaɗawa ba da kuma kira zuwa ga addinin Allah da wannan ne za mu ɗan duba waɗansu muhimman nukuɗoɗi kamar haka nukuɗa ta farko alhamdulillah adadin tafsirai da aka gabatar a bana kuma kar a manta ina magana ne da yare na ahlus sunnati wal jama'a amma babu laifi wani lokacin mu ɗauki addinin ka kul a jumlace baki ɗaya saboda ba mu kaɗai ne muka taka rawar gani ba gaskiya akwai wasu da yawa waɗanda ba tafiyar mu ɗaya ba muna da bambanci a furadat hatta na aƙida ma da sauransu amma wasu idan ka kalli ƙoƙarin da suka yi ƙoƙari ne da ya kamata a yaba wajen ciyar da addinin musulunci gaba to amma dai mu wanda muka sani shi za mu faɗa a babin adalci kamar yanzu mu a nan najeriya da kuma ƙasashen kewaye da alaƙa ta da'awa take haɗa mu da su ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatus sunna wanda ƙungiya ce ta wa'azi da kuma haɗin kai da gamayya wajen ciyar da addini gaba da take da ƙa'idojinta da kuma siyasarta ta tafiyar da al'amura da kuma waɗanda suke da fahimta iri ɗaya ta fuskar aƙida da ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamatu sunna ko da ba su kururuta cewa mu ƴan izala ba ne. cikin waɗanda ana iya ce musu ma ƴan izala suna amsa sunan ƴan izala amma dai ba za ka gansu da uniform ɗin agaji ba ba wani mitin da suke zuwa na izala ba su da wani ID card na izala ba su da wata lamba ta manara amma dai inda suka kewaye an aka kalli gemunsu da wandonsu da yanayin asuwakinsu ana ce musu ƴan izala da kuma 'yan salafiya da sauran ɗaliban ilimi masu kyakkyawar fahimta ta fuskar aƙida wanda a ko'ina ana tare da su kusan ƙungiyar izala ta samu nasara a mataki na ƙasa da kuma mataki na jihohi da kuma ƙananan hukumomi na tura wurare daban-daban daban na tafsiri wanda adadinsu ya doshi dubu goma wanda misali a postin ɗin da muke da shi na ƙasa baki ɗaya na izala jama'atu izalatul bid'a wa kamata sunna mai headquarter a Abuja muna da kusan abin da ya haura postin ɗari biyu wanda duka malamanmu ne na ƙasa da ake tuttura su ake ba su takarda ta musamman ta postin kamar akwai wata takarda da na ajiye ta a nan yalwa ko an ganta a kusa طيب خلاص na kamar irin wannan takarda da ake turawa ta postin wanda an yi postin mutum mutane da su gaza ɗari biyu ba wanda kowa an tura shi wani babban waje daga cikin manyan wurare da muke da su a wannan ƙasa ta mai albarka domin gabatar da tafsiri sannan kuma akwai hasashe na sama da fostin dubu tara a ragowar jihohinmu da kuma ƙananan hukumomi wannan a bisa ƙiyasi ne ba accurate statistic ba ne wanda yake da precise number amma takmini ne wanda yake kuma insha Allah in aka gwara bincike za a tarar da abin da ya gaza ya haura haka da wata watakila kaga wannan ba karaman nasara bace sannan idan ka tattara tafsiran da aka ji a nan Najeriya da kuma kewayenta wanda al'umma ke taruwa a samu gangami na jama'a da kuma ake sauraron su a tashoshin tashoshi na rediyo da talabijin da kuma kafofin yada labarai da kuma kafofin sadarwa wanda idan ka haɗe su gaba ɗaya ka buga su ɗari kusan kaso saba'in bisa ɗari tahminan duka tafsiran ahalus sunna ne saboda idan za ka yi nazari akan yawancin tafsiran da suka gabata a wannan lokacin to ba dai ka jira kai tsaye akan sunna ko bid'a ba sai dai mulahazar da irin ɗan abin da ba a rasa ba na kuskure na ɗan adam wanda duk ka in dai kai mutum ne dan adam ne ba annabi bane kai zaka iya yin daidai zaka iya yin ba daidai ba sannan kuma alhamdulillah Allah cikin ikon sa tashoshi manya-manyan tashoshi da muke da su a Najeriya da suka dinga jigilar daukar tafsirai suna yadawa a cikin wannan adadin da muka faɗa muna da tasha ta haura ɗari biyu wannan iya tashoshin cikin gida kenan banda watakila wanda akan iya samu a togo da burkina faso da benin da niger da kuma cote d'ivoire sahil al'ad kenan ivory coast da sauran kasashen da ke kewaye da mu makwabta wanda su ma a ana samun adadin tashoshi da yawa da suke yada tafsirai da sauran abubuwa na da'awa wanda a ciki har da manyan tashoshi waɗanda suke na ƙasa da ƙasa kamar tashar sunna tv ta talabijin da manara tv ta talabijin ita ma da african tv 3 ita ma ta hausa da wisal ta hausa wanda wannan tashoshi ne wanda muke da saibara a kansu mu ahalus sunnati wal jama'a namu ne bugu da ɗaya akwai tashoshin da sukan ɗauki tafsiran ahalus sunna kamar irin su al suna yaɗawa da kuma tashoshin da suke yaɗawa da turanci kamar irin su guidance wanda suna yaɗa tafsirai na ahli sunna a Ghana in ka ji da Hausa wani lokacin da sauransu kun ga wannan ba karamin ci gaba bane sannan kudaden da ake sa ran an kashe kawai fi sabilillahi wajen yada da'awa a cikin wannan azumin wanda akwai wasu tafsirai da rahoto ya zo mana cewa kusan tafsiri ɗaya da aka yi kiyasin abin da aka kashe wa midiya a tafsirin kawai ya ta sama miliyan tara na naira wannan a dubbai na tafsiran da aka, gabatar kuma aka ɗauke su a midiya wasu a kyauta amma za a kiyasin abin da aka kashe na kuɗi wasu kuma an biya kuɗi da sauransu ana tunanin an kashe abin da bai gaza miliyan ɗari na naira ba a irin halin da ake ciki da matsalolin da ake ciki na tattalin arziki amma har yanzu mutane ba su yi ƙasa a gwiwa wajen ci gaba da ɗaukar nauyin al'amura na addini wannan idan ka haɗa da irin services extra services da ake providing da ake tattala ake tattala domin hidimar tafsiran da kuma ciyar da al'amuran gaba akwai wuraren da ma'aikata suke ɗauka na musamman domin hidimar tafsirin da kuma hidimar wurin tafsirin da hidimar masu tafsirin da kuma hidimar yada tafsirin akwai wanda kuma su suke sadaukar da kansu su yi abin da za a kirga wannan hidimar tasu a ce a biya su kuɗi watakila da kuɗin yana da yawa wannan sai dai kawai ka ce an yi abubuwan da za a kiyasta su da kuɗaɗe masu mutukar yawa sai dai Allah ya saka wa inda suka yi wannan ƙoƙari da alkhairi ana tunanin majalisai da suka fa'idantu da tafsiri kamar misali a nan Kano za ka iya cewa muna da majalisun nan an gabatar da tafsiri na ihya sunna malam mubarak ya gabatar majalisun Gadon kaya eh, shek Ali Yunus ya gabatar majalisun kaza shek Wana ya gabatar tsakanin dare da rana da safe da kaza kusan an yi kiyasin cewa adadin majalisan da suka fa'idantu da tafsiri sun haura dubu ashirin da biyar kowane majalisi kuma akwai akalla sama da mutum biyu da za su zauna su fa'idantu da wannan alkhairi akwai wanda kuma majalisi ɗaya ne amma miliyoyin mutane suna fa'idantuwa da shi in ka auna da mutanen da suke ji ta hanyar kafofin sadarwa yanzu nan a makare nake tambayar bashir journalist adadin tafsiran da suka tura ta hanyar social media wanda alhamdulillah social media umuman a Najeriya ta zo da wani tsari da kuma wani innovative uh, system ko tsari wanda gaskiya a baya ba a taɓa yin irin sa ba to kuma idan ka auna Najeriya ka haɗa ta da ragowar ƙasashe to in kuma ka ɗau Kano za ga ita kuma kamar a Najeriyar kanan ce ta tattara kusan daga garuruwa da yawa ana turo wa su shugabannin social media ɗin namu na Kano su kuma su suke harba su ko ina a faɗin duniya wanda yanzu shi da yake turawa ya ce ba zai iyakanta adadin tafsiran da aka tura ba amma dubbai ne masu yawa wanda watakila idan ka haɗa da social media da kuma talabijin da rediyo da ake yada wato tafsiran gaba ɗaya kana da sama da mutum miliyan ɗari da ake tsaron watakila sun fa'idantu da wani abu sabo ko da guda ɗaya ne a wannan wata na azumi banda rahotanni da suka zo mana na adadin mutanen da suka musulunta wanda tsakanin wanda suka musulunta daga wani addinin suka dawo addinin musulunci da wanda suka tuba daga wata mugunyar aƙidar suka fito kuma ƙarar suka zo suka faɗa wani zai ji an yi wa'azi akan riba yazo ya ce wallahi da ina cin riba amma na tuba wani zai ji an yi wa'azi akan riya ya ce wallahi da ina yi amma yanzu na dina ina tuna lokacin da ƙarshen tafsirin Dr. Muhammad Sani Umar Rijiyar Lemo hafizahullah a ranar ƙarshe mun halarci tafsirin a da da yayi wa'azi akan riya a shirkul asghar ni akan ido na a kunne na na ji da ya magana akan fasting mutum ya tafi hajji ko umara ko wani abu sai ya haska wa mutane ya nuna wallahi mutane da yawa sun yi nadama kuma sanadiyar shirye da yawa kenan tunda yanzu kaɗan ne mutanen da ba sa yi kawai mutum yana waje sai ka ga ya yanzu ga ni a daidai kaza addu'ar ku kuma musamman abu na ibada dama dama in abu ba na ibada bane abu ne personal naka to aƙalla. mutanen da suka musulunta ba ka gaza mutum mutum ɗari wanda da ba addinin musulunci suke ba sun dawo addinin musulunci akwai majalisin da majalisi ɗaya ne amma mai majalisin yake bani labari baki da baki wannan yake cewa sama da mutum goma sha shida ko ashirin da shida da suna kan addinin shi'a amma yanzu sun dawo sun ce za su rungumi addinin musulunci na haƙiƙa wanda musulmai suke kai wannan yake bani labari ana gobe, sallah yace cikin injazar cikin ikon Allah da hukuncin Allah ya samu wannan abu a wajensa binan ala taqririhi da ya bani abu na tara idan ka hada da kun san ana tafsiri to gefen tafsiri kuma ana gudanar da wasu abubuwa da yawa wanda muhimmancin su bai gaza muhimmancin tafsirin ba akwai social activities akwai humanitarian activities abubuwa na tausayi da rangwami da tallafi da ake kawowa da kuma yayyafawa irin damuwar da mutane suke da ita wato ainihin ruwa kamar misali abin da ya shafi al'amarin marayu wanda kusan wannan ya zama wani bangare ne na tafsiri juz'un ne la ya tajazza wanda a majalisi ɗaya sai kaji an tara miliyan ɗaya zuwa sama da miliyan ɗaya wanda a da can ba a yin haka wanda wannan abu ne da ya kamata a yi al'umma bishara a kansa cewa Allah subhanahu Ta'ala ya karfafe mu da wannan akwai majalisan da a sakamakon wa'azi da faɗakarwa da aka yi akan abin da ya shafi aure aka samu hala ta zawat a irin wannan majalisan ba mu dai da precise number na cewa a majalisi kaza an samu an ɗaura aure ko kuma an yi yunƙurin ɗaura aure sakamakon wani wa'azi ko wani abu da aka yi wanda watakila ba don Ramadan ɗin ba da ba a samu wannan ba amma shi ma dai wannan abu ne da ya kamata a rubuta sannan kuma an samu halat na sulhu tsakanin masu husuma tsakanin jagorori da sauransu wanda a sakamakon teburin tafsiri da malami yake zama ya tafsiri in ya gama kuma a gefe guda sai a sa mai kujera ta sulhu yayi sulhu tsakanin mutane wanda wannan abu ne da ya kamata duniya ta kalle shi kuma a sa masa wani abu na musamman na nazari da kuma bahasi a shigar da shi cikin manufofi na tafsiri ƙara da irin fa'ida da aka samu ta kasuwanci wanda wani yana zuwa tafsiri kuma yana tahowa da asuwaki da sauran kayayyaki na amfanin al'umma a tafsirin liyashhadu fi alamu. a gama tafsirin kuma a nan zai haɗa abin da zai ciyar da iyalansa kuma zai samu abin da zai zai iyalansa kayan sallah da sauransu wanda shi ma wannan abu ne da ya kamata a ce a yi nazari da dirasa da bahasi da bincike akan yadda za a yi abin ya kuma dace da harkar da addinin musulunci babu rudani a ciki abu na goma sha ɗaya wanda shi ne abu na kusa da ƙarshe shi ne saƙonnin da aka isar a wannan wata mai albarka ko kamar da muka sani mu da muke 'yan izala ƙungiyar jama'a izala izalatul bid'a wa kamata, sunna Allah ya saka mata da alkhairi ƙarƙashin jagorancin Sheikh Abdullahi Balalau kafin tafiyar mu takan ba mu saƙonni ta ce mu tafi da shi wanda a wannan takarda ta posting akwai saƙonni ɗaiɗai har guda takwas ba zan karanto su gaba ɗaya ba misali mahimmancin mai da hankali wurin karantar da aƙida tare da wajabcin riko da sunna na ƙarshe kuma hatsarin mu'amala da riba da wajabcin ƙaurace mata da ƙarfafar al'umma don mai da kuɗaɗen ajiyarsu asusun da aka buɗe a bankunan musulunci zuwa ƙarshe wannan na karanto muku ne daga takardar da aka ba kowane malami ni ita ce aka bani da aka tura ni zuwa ga Rivers Rivers State garin Port Harcourt kuma duk wani malami da kungiya ta ƙasa ta tura shi tana ba shi guzurin wayannan dokoki shi kuma ji tsoron Allah ya riƙe wannan amana kuma jihohi ma ana musu wasiya da su kwafi irin wayannan kuma su kara da abin da ya dace da jihohin to bisa hasashe na da kuma abubuwan da na yi nazari na gano abubuwa kamar haka na ɗaya sauke nauyi da amana ta tafsirin alkur'ani wannan na tambayi wasu daga cikin waɗanda suka gabatar da tafsiri wasu kuma na bibiyi tafsirinsu a midiya a binciken da na yi na ga an yi sauka ta alkur'ani ya fi ka ƙirga dan in ka kasa alkur'ani uku daga suratul baqara zuwa suratul tauba inna kafiran min al-ahbari daga nan zuwa wala tujadilu cikin suratul ankabut daga nan zuwa ƙasa za a kowane juz'i in ka ji diddiba shi za ga akwai inda ana karantar da daidai wannan wajen saboda haka a bisa hasashe ba wata aya ta alqur'ani a cikin azumin nan da ba a fassara ta ba a iya malaman Najeriya da kewayenta kawai da suka yi tafsiri wannan alhamdulillah mun shaida kuma muna fatan Allah ya sa wannan al'umar ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ya zame mata wani tsani da kuma abin alfahari a gaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar alkiyama misali Dr. Sani Umar Rijal Lemu me ya fassara a bana wasu ayoyi a cikin suratul kahf ah, Sheikh Ali Yunus me ya fassara a bana suratul baqara suratul al imran suratul nisa'i ah, ni na fassara suratul a'raf a tafsirin maza na samu karar da wasu ayoyi kamar aya 30 zuwa 30 da wani abu a tafsirin mata na yi surori da yawa daga suratul daga suratul qasas zuwa suratu al-ankabut al-qasas da al-ankabut haka dai in ka bibi duka malamanmu da suke za ga malam wani yana sura kaza malam wani yana sura kaza a haka in ka tattara za ga an yi saukar alqur'ani kuma ana bayani da sharhi da fadar ma'anoni na biyu in ka bibi tafsiran malamanmu da aka cuttura a social media da wanda muka saurara za ga akwai kokari da yunkuri na haɗa tsakanin aiki da ilimi wannan shi yake sa wasu tafsiran ma sai kaga akan aya ɗaya an daɗe ana ta nanata a ɗauko wannan a kawo wancan a kawo wannan da sauransu abu na uku akwai kusakurai da yawa wanda a da muna da wata gurguwar fahimta ba haguwa bar gurbiya akan wata mas'ala amma sakamakon wannan tafsirin sai aka zo aka gyara mana ita wanda akwai misalai da yawa da yanzu ba za mu dan ba da wasu a ƙarshe sana akwai wayar da kai da kuma gusar da duhun kai da kuma gidadanci abu na hudu wato ƙara zaburar da mutane akan jin cewa su musulmi ne ya kuma kamata su yi riko da addini shi ma akwai misalai da yawa sai dai babu lokacin da za a yi ta kawo su da kuma haɗa tsakanin wayewa da kuma riko da addini sannan a cikin saƙonnin da aka isar akwai renan na ƙasa wajen haƙuri da juriya da kuma jajircewa sannan abu na bakwai jaddada aƙidatu alwala'i wal bara' cewa lalle a matsayinka na musulmi dole ka nuna soyayya ga wanda yake duka musulmi kuma dole a matsayinka na ahlus sunna dole ka nuna soyayya ga duka wanda yake ahlus sunna a matsayinka na musulmi dole ka kafirci kuma dole duka kafirin da ya dasa maka gaba da kiyayya kai ma ka mayar masa da martanin gaba da kiyayya a matsayinka na musulmi a bisa tsarin da musulunci ya koyar a matsayinka na ahlus sunnati wal jama'a dole duka wanda ya bid'a da kuma bid'a dole ka kyamaci bid'ar ka kyamaci duk wanda ya bid'a ba tare da mujamala ba da kuma hasasiya sannan abu na takwas an yi kokari wajen yada abin da ya shafi zaman lafiya hatta da wanda ba addinin ku ɗaya ba bisa hasken layin hakumullahu anil ladina lam yuqatilukum fid din da kuma larura ta rayuwa a waje ɗaya da zamantakewa musamman mu da muka yi tafsiri a kudu kudancin Najeriya zaka je ka tarar da haɗaka ce tsakanin wanda suke musulmai da wanda ba musulmai ba kuma wanda ba musulmai ba sune predominant to za ga a lokacin malaman wajen suna da ƙwarewa musamman kuma ahli sunna su suke da nishaɗi mafi yawa suna da ƙwarewa wajen ƙara haƙurƙurtar da mutane da nuna musu ƙa'idoji na rayuwa wanda ba a samun wannan damar kamar yadda ake samun ta a watan Ramadan abu na tara yaɗa ƙauna da kuma ‘yan uwantaka abu na goma akwai tafsiran da in ka ji ka tara ana koyar da yanayin yadda zamantakewar aure take sai ka kaba wata makaranta ce ta al-mu'asharatu zawjiyya abu na goma sha ɗaya ruku da littafin Allah da kuma sunnar annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama abu na goma sha biyu tsayar da hujja da kuma raddi akan waɗanda suka saba wa gaskiya da kuma nuna ko suwaye su domin a guje su kun san wani lokacin abin da ake gani shine a zauna zama na munafunci da kuma yaudarar juna shi shikenan ba fahimtar mu ɗaya ta addini ba idan ka je ka shiga fannoni na ilimi kamar misali ka ɗau abin da ya shafi economics aka ɗauko maka wani theory na harkar tattalin arziki aka girke shi aka gindaya shi tunda ba lissafi bane na keke da keke da za a ce dole kowa in yazo sai ya tafi akai wani yazo zai iya saba wannan nazariya kuma yazo ya faɗi hujjojinsa da dalilansa ba yadda za a ce wannan me yasa ya saba wannan sai dai a karanta a ce wani ya ce kaza wani ya ce kaza amma mu a musulunci sai a ce wai a'a abin da za a kyala kowa ya abin da ya fahimta to a kyala kowa ya abin da ya fahimta sai kuma ya zanto wannan fahimtarsa tana zama hadari ga fahimta ta da ni da iyalaina da wanda ke tattare da ni kuma nan ba zan tashi in bayyana cewa wannan fahimtar ba ta da kyau ba ga dalilai na to wannan malaman ahlus sunna sun tashi kwarai da gaske sun kuma tsaya tsayin daka wajen tsayar da hujja akan waɗanda suke sun saba wa hanyar gaskiya ko suwaye ko koda kuma suna da awar sunna in har an san bisa kuskure ne ana iya faɗakarwa idan kuma an san bisa ganganci ne da sabo akan haka ana kama sunansu kuma a yi musu raddi akwai halat da yawa da aka yi wannan a cikin wannan wata abu na goma sha uku wato mayar da shubha ta masu inkarin sunna da kuma mulhidai akwai shubohi da yawa wanda sakamakon tafsirin aka zo kan wata aya sai kaga an karkade wata matsala kura musamman abin da ya shafi sahabbai da abin da ya shafi imani da abin da ya shafi abin da ya shafi ilhadi da sauransu da abin da ya shafi annabta da abin da ya shafi alqur'ani da sauransu za ga an iya bakin kokari wajen kora irin waɗannan shigohin da kuma irin zargin da ake wa addinin musulunci da cewa addini ne na ta'addanci musamman wani abu da ya shigo sabo na kokarin danganta kokarin da ake wajen danganta aqida ta tatsarruf da kuma zafin kai da ta da bama bamai da harba harba da kakkashe musulmai da kuma ahlus sunnati wal jama'a kaga wannan zalunci ne kwarai da gaske malamai sun yi kokari wajen amfani da wannan salo din za ga duka wanda yake jifan ahlus sunna kamar yanzu abin da ya faru a masallacin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kowa ya sani cewa wayannan musibin da suke faruwa ba wanda ake nufata da su kai tsaye irin ahlus sunna duka inda aka tashi kaji an ce an kashe mutane da yawa in ka bincika sai ka tarar da ahli sunna sune victims to billahi alaik darabani fa baka wa sabaqani wa shaka ya dake ni kuma sai ya fashe da kuka kuma ya riga ni ya kai karata kuma yin magana ce a'a ni ba zan magana ba ni ne mai yin wannan dukan a hankalce shi mutum ya taba dukan kansa da kansa da kokarin kwaso maganganu na gaskiya irin na malaman sunna na asali na farko sai a murguɗa su a canja musu a yi musu tawili a bankara su a tusa musu wata ma'ana da ba su iya ɗaukawa duk kun jijji irin abubuwan da suka dinga faruwa to tun kafin kai hari da aka yi masallacin annabi sallallahu alaihi muna fatan Allah ubangiji ya danki dukkan waɗanda suka kai wannan hari da duk waɗanda suka yi farin ciki da shi da duk waɗanda suke kokarin kalawa ahli sunna Allah ubangiji ya sauke musu abin da ya dace da su na ukuba da kuma sakamako to wannan azumin ya zama wato wani wuri ne na baje koli da karkaɗe irin wa'annan shibohin da ake liƙa wa ahalus sunna da kuma addinin musulunci sannan kuma tafsirin bana ya koya mana yadda za mu kutsa mu fuskanci ƙalubale na zamani an tattauna akan matsaloli na talauci da yawa da hanyoyin neman arziki in kuma Allah ya jarrabu mutum ya rubuta masa talaucin da yadda ya kamata ya haƙura ya zauna da kuma wanda Allah subhanahu ta'ala jarrabe shi da wadata da kuma ƴan uwa wanda suke mabukata kuma wadatar tasa zuciyarsa ba za ta ishe shi ya raba wadatar tasa zuwa ga mabukatan ba shi ma an samu wannan sannan kuma abu na goma sha biyar an tashi an wato an farkar da mutane an kuma motsa himmarsu yanzu da yawa wasu sun yi alkawarin ɗaukar jakunkunansu da sake komawa makaranta domin sake sabon lali wani ma ya ji ana tafsiri sai ce to shi wallahi bai taɓa fahimtar ashe haka tafsirin Qur'ani yake ba wannan ina muku magana umuman a wurare daban-daban ba a waje ɗaya nake muku nazari ba abu na goma sha shida mun koyi sauke amana da kuma ɗora nauyi ka zo ka tarar da shugaban kwamiti na masallaci ko limamin masallaci ko malami mai gabatar da tafsiri a zo a haɗa masa maƙudan kuɗi na tallafin marayu da abinci ga gidansa ba shi da abinci wataƙila in buhun shinkafarsa ya ƙare bai san yadda zai kuma ya samu wani ba amma kaga ya rabar da wannan abin lillahi haƙƙan baya tunanin cewa ya kamata shi ma ya kwashi wani kaso tun da shi ya san ba maraya ba ne? wannan shi ma yana ɗaya daga cikin abubuwan da muka koya sa'an nan sai kuma abu na goma sha bakwai shine akwai malaman da sun yi ƙoƙari wajen a tafsirinsu suna ƙoƙarin tarbiyyantar wa'yansu na ƙasar su domin gobe ya zama su ne za su tashi su ci gabar da ɗaukar ɗawainiyar al'amura na addini da kuma koyarwa da sauransu abu na goma sha takwas na biyun ƙarshe shine ciyar da tunanin raya bankin musulunci gaba an tallata abin da ya shafi jaiz bank da kuma faɗakar da mutane wani lokacin ma ba ayar jaiz bank ɗin ce ta zo ba ma'ana ba ayar al-iktisadul islami ce ta zo ba kawai malami ne zai wari lokaci ya faɗakar ya bada shawara akan abin ya shafi islami bankin da kuma cewa lokaci yayi da ya kamata akalla muwa mu farka ya zanto muna da namu na kanmu a matsayin mu na musulmi sai abu na goma sha tara shine an tallata al-masdarus sahih lit-talaqqi hanyoyin da ya kamata abu wajen ɗaukar addini ba haka nan kowane mutum ta ci barkatai ne zai zo ya baka addini ka karɓa ba abu na ashirin shine an ƙulla auratayya da alaƙa tsakanin zukatan mutane da kuma littattafai na alheri na haƙiƙa wanda ta hanyar su ne ake tatsu abin da ya shafi ilimin da shi kuma yake gangaro maka da almasadir at wuraren da muka faɗa a sama da kuma tsoratarwa akan miyagun littattafai irin na shi'a da kuma na 'yan bida'a wayannan a taƙaice a jumlace su ne abubuwan da na taƙaita ba wai iyakacinsu kenan ba na bushara da kuma abin da musulmi zai tsaya ya ji daɗi a zuciyarsa to sai gaba ƙarshe ta lacca amma kafin in yi nisa a cikinta ita wannan gaba ta ƙarshe kawai ɗan haska ta zame mu taɓa ta saboda kun ga awa ɗaya muka ce za mu zuwa ɗaya da kaɗan da kuma yanzu mun ci sama da rabi kusan mun ci sulusain na lokacin da aka bamu saboda haka yanzu a wannan gabar zan yi ishara zuwa ga matsalolin kuma zan yi mana bushara zuwa zaman maki da mu yi na gaba domin shine jigon abin da ya kamata mu tsaya mu nutsa kai da kuma abin da muke na tunani na shirin da zamu fuskanci ita wannan gaba a gaba don mu kiyaye lokaci gabar shine kalubale wanda yasa na fara jero mana wannan bashair din duk abin da muhimmancin sa ya kai wannan duka abin da muhimmancin sa ya kai abin da muka faɗa din nan yanzu to ka san ba zai rasa samun kalubale da kuma matsaloli a gaba da baya ba a cikin gida da kuma wajen gida wanda wannan kalubalen rashin duba da mahimmancin abin da kuma duba irin bisharar da ke cikin abin shi ke sawa sai ka manta da kalubalen kuma sai zai cutar da kai yanzu duka wannan lambobin da muka faɗa da adadin gaskiya ce ita kuma gaskiya za ka iya shekara ɗari da kai da waɗanda suka gabace ka kuna gina ta sai a samu wani cikin rana ɗaya zo ya ɓata muku wannan gaskiyar ta shekara ɗari saboda ita gaskiya ɗaya ce ita kuma ƙarya tana da yawa shi yasa ko magana za a ga gaskiya ba a yin jam'in ta ita kadai ce ko addini baka taba jin an yi jam'in addini ba inna ad-dina inda Allah islam ita ko ƙarya za ga tana da yawa ta ta'addad muta'addida al-batilu muta'addid wal haqq wahid a sannan kuma matsala ta gaba shine ita gaskiya tana da abu shi ma ita ma ƙarya tana da ma'abotanta to amma za ka ga yawanci himmar da ma'abotan ƙarya suke da ita ta fita ma'abota gaskiya dalili ko saboda ita gaskiya takan iya tafiya ko da ba a tura ta ba yanzu da musulmai za su daina da'awa su zo su zauna su kwanta bacci har a naɗa ƙasa ba za a daina karɓar musulunci ba sai dai su musulman ba za su ga yadda ya kamata ba amma yau da arna za su yi baccin kwana ɗaya da sun bani sun lalace shi yasa za ga an ce alhaqu ya ishu bi nizam ita gaskiya an mata tsari an tallata ta za ga tana rayuwa successfully wal batilu la ya'ishu illa bi nizam ita kuma ƙarya da bata dole sai an yi tsarin za su tafi in ba tsarin ba su tafi ita kuma gaskiya ko ba tsarin za ta iya tafiya to dan haka dan kan mu zauna ahlul batil su fi mu shi yasa muke tattauna abin da ya shafi kalubale to kaɗan daga cikin kalubalen da muka fuskanta a wannan lokaci akwai tahaddiyat maddiya akwai tahaddiyat ma'anawiyya. akwai physical challenges akwai kuma challenges din da they are mentally abubuwan da suke fuskantar mu a hankalce ne zamu iya gane cewa kalubale ne misali karancin tattalin arziki mai karfi da yasa akwai wurare masu mahimmanci da ake iya gabatar da tafsiri amma saboda rashin da karancin abin da za a iya tafiyar da tasirin da sauran siyasa a wannan lokacin ba a samu an yi ba duk da cewa kuma Allah ya buɗe wasu sababbin wuraren a haka amma dai shi wannan kalubale ne da a ce mun samu wancan da ba a yi ba din duk da ba su da yawa muka haɗa da wannan da aka yi da abin yana da yawa sannan physical challenges da muka fuskanta na kiri da muzu akwai hujumi na 'yan bida'a da suka wasa wukarsu wajen ganin cewa ba yadda za a yi sunna da gaskiya ta ci gaba da tafiya a irin tsarin da suke tafiya a kai babu laifi ma iya faɗan sunaye saboda ya halatta idan buƙatar faɗar suna ta kama a wajen arraddu alal mukhalif a faɗi sunan musamman da yake za mu ɗauna muzaci ne na kano a matsayinta na almarkazin saɗafi santa da cibiya ta wayewa da kuma ilimi a arewacin a afirka ma za ka ce baki ɗaya a nan kano akwai wani da ake lissafa shi a cikin malamai da ake kiransa musa Yuni ɗan gidan shek Dr. Nasiru Kabara wanda yake gabatar da karatun a shafa a gidan Kadiriya na Kano da ke Kano wanda wannan mutumin gabarsa da sunna ta kai baya jin daɗi hankalinsa baya kwanciya baya samun nutsuwa muddin ya ga sunna tana tafiya kuma malaman sunna suna koyarwa irin zaizayar ƙasar da take faruwa a cikin irin tsarin da yake tafiya a kai da irin rarakewa da tafarkinsa yake fama da shi na jama'a da al'umma da kuma gaskiya da ake ganewa shi kuma da yake Allah bai ganar da shi gaskiyar ba har yanzu ko kuma shi bai gane ba yasa kulli yaumin burinsa ya ga sai ya rushe da awar da ta kafu wacce asasin ta tamiddu ila da'watin nabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wanda yana karantar da littafin ashifa bi ta'rifi huquqil mustafa sallallahu alaihi wa alihi sallama ta al-imam al-qadi abul fadl iyad ibn musa al-yahsabi ko al-yahsubi Allah ya ji kansa da rahama to shi ba raddi zamu masa ba yanzu amma zamu masa raddi saboda wani lokacin makaho baya sanin ana ganin shi sai an taɓa shi to a babi na tsayar da hujja da kuma ceto masu kyakkyawar zuciya cikin mutanen da ka iya ruɗuwa da maganganunsa yasa dole mu haska muku kaɗan daga cikin irin ɓarnarsa da yake yi wanda ɓarnar tasa wani lokacin tana da alaƙa da karancin iliminsa da isarsa zuwa ga asalin hakikanin matsalar da yake tattaunawa yana da karambanin ɗauko gingime miyar matsala kuma ce zai tattauna ta a cikin takaitaccen lokaci alhamdulillah littafai suna nan kuma tan tiku bil haqq ga littafin Allah nan ga malamai nan sun yi sharhi ga sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama nan ga malamai nan sun yi sharhi ga fahimtar magabata nan kuma ga fili ga mai doki misali a bana ya fito da aƙida mai ɗoyi ta abin da ake kira aƙidatul hulul wal ittihad da kuma kaɗaitakar samuwa tsakanin Allah mahalicci da ababen halitta inda yake ƙoƙari yake murawaga yake wato kwana-kwana wajen ƙoƙarin gwadawa mutane cewa waɗanda suka yi dakon wannan mummunar aƙida irin su Hallaj Hussein ibn Mansur irin su ibn farid ali ibn umar ko umar ibn ali irin su ibn arabi at-ta'i wanda dukansu mulhidai ne da duniyar musulunci da ilimi ta tafi akan kafircinsu amma yana kokarin ya gwada mutane cewa mu ahlus sunna mu ne ba mu fahimce su ba saboda mu bai bayi ne ba ma fahimta to Allah ya so ya da bayani akan wannan mugunyar aqidar da kuma raddi akan sa tana na yanzu muna tattara mufradat din Allah ya da a saurare mu lokacin da za a ji mu akwai dan uwansa a cikin gidansu wanda da ban so in yi maganar sa ba ba wazirin shi'a ba wancan wanda kuka saba da shi wannan mun bar shi da malam kabiru hayaki fudda na kogo eh, magajin malam alkasim kenan akwai wani na jin matashi ne a gidan ko wanda shi dama ya fito karara ya nuna inda yake ya nuna aqidarsa cewa shi ɗan shi'a ne dan shi'a ma jal konannen dan shi'a shi ma a cikin gwarancinsa da yake wani lokaci yake kokarin gwada wa mutane cewa karatu yake yi yana kokarin ya haskawa duniyar midiya da take sa shi kamar a gidajen rediyo cewa tafarkin shi'a kamar wani tafarki ne abin bi wanda mutane ne basu gane ba ya ɗauki wata matsala yana tattaunawa da wani gwarancin li'irabi nasa ana magana ai ai shi yasa ma za ka ga yawancin malamai na duniya kusan galibinsu yan shi'a ne saboda asali ai shi na hawu imamin su ali to yaushe sayyidina ali ya zama imamin shi'a imamin su ali ai shine ya kirkiri na hawan yasa abu aswad du'ali ya ce aje in na hawa haza ko wani abu mai kama da haka da ya faɗa to shi wannan ne ban cika damuwa da shi ba to amma saboda galibi mutanen da suke saurara wani kawai bawan Allah ne zai buɗe rediyo yana sauraro watakila da a nan sai a iya jefa masa wata shubha yasa ba shi muke kallo ba muna kallon hadarin abin da ya faɗa ne a matsayin kalubale da zai iya kawo cikas da rashin zaman lafiya wanda dole za mu kalle shi kuma za mu mayar masa da martani sa'an nan akwai shirye-shirye da aka gabatar a gidajen rediyo da muke da su a nan cikin garin kano tunda mun ce a nan za mu ɗauna muzaj na kano wanda ba sai na nassanta sunayen shirye-shiryen ba gidajen rediyoyi Allah ya saka musu alkhairi suna ƙoƙari ta fuskoki da yawa amma abrazuha ta fuska uku fuskar farko da suke iya yarda har su karɓi kuɗi ma a yi amfani da kafar yaɗa labaransu a yaɗa addinin musulunci wannan muna musu godiya kuma muna muna muna muna muna yabawa akan wannan kokari nasu gaba ɗayan su bidu mustisna abu na biyu akwai shirye-shiryen da su da kansu suke ɗaukan nauyi za ka ce wannan shirin da gidan rediyon ka za su suka ɗau nauyi ake yaɗa sannan kuma abu na uku wani lokacin haɗin kai tsakaninsu da wa'yansu wani lokacin ko abu ne suka ji shi mai mahimmanci akan iya kawo musu su sa to amma fa wani lokacin idan ka yi musu uzuri gaskiya akwai lokacin da ba za a yi musu uzuri ba rashin uzurin shi ne akwai rashin adalci a wajen wasu da yawa daga cikin gidajen rediyoyinmu wanda shi ma wannan kalubale ne akwai gidan rediyon da yanzu idan aka saka malam Ja'far Allah ji kansa da rahama yana bayani yana tafsiri yana bayani daki daki dalla dalla sai ya koro bayani in ya zo zai tsefe mas'alar istiwa'i yayi bayani irin na salaf sai ka ji an datse matsalar su sukan gaya mana wani lokacin da muke mu'amala da su ai matsalar saboda gudun tashin tashina da tsoron kada a je a ta da zaune tsaye ai kaza da kaza ma'ana wai saboda wasu ba za su ji daɗi ba to amma irin su wayanta yanzu Musa Alƙasimu ne duk gidajen rediyon da suke sa shi wani gidan rediyo ne baya jin irin cin mutuncin da yake wa sunna su ahli sunna ba su da zuciya ne suna da zuciya ala aqallu taqdir in har za a iya sakin irin wancan sautin da waccan baragurbiyar aƙidar da muna da dalili akan cewa baragurbiya ce za ta shiga cikin gidajenmu matayenmu da 'ya'yanmu da iyayenmu da da ƴan uwanmu suna kunnawa suna ji wanda a ciki akwai mata masu ƙananan tunani da hankali to dan me mu ma ba za a saki namu mu ma su dinga shiga ko ina ba wanda wannan kowa ya sani mushahadun malmus cewa akan yanke karatuttukan malamanmu wasu lokutan saboda wai tsoron ai matsalar abu ne da ya shafi aƙida kuma ya kamata a zauna lafiya ya waje ba a zauna lafiya ba kamata ya a zauna lafiya ba. amma farkon dalilin zai ƙara tabbatar da zaman lafiya shine wa qatiluhum hatta la takuna fitna wa yakuna ad-din kulluhu lillah kuma addini ba zai zama kulluhu lillah ba sai an bi tafarkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam to saboda haka wasu daga cikin shirye-shiryen da aka gabatar muna sana'a ko wanda suna kokarin gayyatar ahalin sunna malam wani zo kai malam wani za kai zo kai malam wani za kai amma sai kaga wani lokacin in rabo ne sai kaga hissar da ake bawa yan bid'a tana ninninka hissar mu sai ka rasa to me yasa me dalili to wannan zamu yi nazari in Allah da kuma zamu ciyar da al'umma zamu zamu gaya wa al'umma me dalili kuma me ya kawo haka in Allah ya sa da in kuma Allah ya sa an samu gyara mun fahimci cewa akwai uzuri da dalili to na kuffu anhu sai abu na lokaci yayi ko ko ya taho eh ya ya ka jiki ko to sai abu na ƙarshe wanda akwai hasasiya sosai a cikinsa ma ya zama wajibi sai an faɗa wa rubbama sahhatil ajsadu bil ilali kila sai an sha magani mara daɗi sa'annan rashin lafiya za ta bushe shine akwai wasu mutane da minna wa min bani na? muna tare da su fahimtar mu ɗaya, aƙidar mu ɗaya. amma wani lokacin sai ka rasa ganewa shin ƙarancin fahimta ne ta ilimi ko ka ganganci ne ko ka san asani ne yasa galibi sai ka ga sun saki jadda da hanya dodar wacce aka sani ta isar da saƙo da kuma mutunta nassoshi da maganganu na magabata na gari sai su koma zuwa ga wani rami wanda babu abin da zai jefa mutane sai ya rarraba da kuma rudani wanda an samu hala ɗaya wacce take ba ta wani malami daga cikin malaman sunna lil asafi yana da alaƙa da ƙungiyar jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna kakul postin ɗinsa ƙarƙashin postin ɗin jama'atu izalatul bid'a wa iqamati sunna ne amma mafi yawan maganganunsa sun fita daga kanun na sunna sun shiga wani abu da ya fi kama da bid'a wanda a cikin irin maganganunsa a bana ya shiga wani babi na zagin magabata wanda a da ɗan nuni yake yi da gwada cewa kamar akwai saɓani tsakanin malaman hadisi da malaman fikihu kamar lokacin da ake yunkurin karantar da hadisi to kamar barazana ce ga tafiya ta fikihu abin da magana su nuna nuna kenan da ƙoƙarin dasa wa mutane ƙida cewa kamar mutane suna fifita kamar su imamul bukhari da sauransu akan su imamu na maliku radiyallahu anhu ajma'in wanda kuma a ƙarƙashin wannan bana ya ɗora ƙafarsa akan taɓa a sheikh muhammad nasiruddin al-albani allah ji kansa da rahama wanda kowa ya san irin ɗawainiya da kuma gudunmawa da ya ba wa addinin musulunci wanda taɓa irin wa'annan malaman kamar buɗe ƙofa ce ta fitina wanda kuma wannan ya ƙara bawa 'yan bid'a dama wanda har a cikin maganganunsa ya sa wasu sun a wasu daga cikin maganganunsa ya sa wasu daga cikin 'yan bid'a sun fara ɗauka suna tallatawa har wani ya fito ya ce ai an taɓa samun lokacin da aka tafka muƙabala tsakanin Sheikh Abubakar Mahmud Gumi Allah ya ji kansa da rahama Allah ya gafarta masa Allah ya haskaka kabarinsa da kuma Shehu Malam Nasiru Kabara na nan Kano wanda muna bin sa bashi idan har da gaske yake ya fito mana da kofin muƙabalar da kuma inda shi Malam Abubakar Mahmud Gumi Allah ya gafarta masa har ya gaza jambaki ya kasa jambaki ya ce eh, an yi muƙabalar kuma shugaban kasan yanzu ma Muhammadu Buhari Allah ya kare shi ya kara masa lafiya shine ma ya haɗa wannan mukabalar da aka yi ta a yankari to shi ilimi baya ƙarya abinda muke so shine a fito mana da mukabalar mu jita domin an saba a yi mana ƙarya a ce mana kaza a littafi ma a ce kaza kuma mu bincika mu tarabba haka bane in mun yi raddi kuma sai ka ji shiru gobe kuma sai a buɗe wata ƙofa to mu aje wannan mu dawo kan magana shi wannan bawan Allah wanda ya ɗauki wata matsala ta ilimi akan cewa baya yiwuwa ga malamai a wannan zamanin su ɗauki gabarar inganta hadisi ba zai yiwu ba an riga an rufe ƙofar inganta hadisi tun kafin shekara ta ɗari hudu da sittin da uku a tun kafin shekara ta ɗari shida da arba'in da uku lokacin ibn salah Allah ya ji kansa da rahama wani wannan ina baku kanin ne za mu tattauna matsalar azama na gaba insha Allah saboda haka duk wanda ya tashi ƙoƙarin inganta hadisi a wannan zamanin to ganganci ne saboda maganar ibn salah Allah ya ji kansa da rahama da yake cewa idan dai har wanda bilharfil wahid al’imam ibn salah Allah ya ji kansa da rahama yake cewa a cikin littafin littafinsa na muqaddima fi ulumil hadis yake cewa idza wajadna fi ma yurwa min ajza'il hadis wa ghayriha hadithan sahiha al-isnad wa lam najidhu fi ahad as-sahihayn wa la mansusan ala sihhatihi fi shay'in min musannafat a'immat al-hadith al-mu'tamada al-mashhura fa inna la natajasaru ala jazamil hukumi bi sihhatihi yace in dai har muka samu a cikin abin da aka rawaito na littattafai na hadisi muka samu hadisi ingantacce wanda isnadinsa ya inganta sai kuma muka bincika sahihul bukhari da sahihul muslim sai muka ga wannan hadisin baya ciki sai kuma muka koma muka ga a manya-manyan malaman hadisi kamar irin su abu dawud da irin su imamu a imamu at-tirmidhi da sauransu ba su ce wannan hadisin ingantacce bane ba ba mu muka duba littattafan da aka dogara da shi da su a baya kafin wannan karin na ibnu salah ba mu ga sun inganta wannan hadisin ba fa inna la natajasaru ala jazm al-hukm bi sihhatihi mu ba za mu ce kai tsaye wannan hadisin ya inganta ba sai ya dauki wannan mas'alar a matsayin haramun ne ba zai yiwu ba a samu wani malami a wannan zamanin da zai iya ganin hadisi ya ce wannan hadisin ya inganta wanda wannan kuskure ne babba insha Allah zance zai zo a lokacin da zamu yi raddi akan wannan matsalar da yare na malaman hadisi da kuma malaman usulul fiqh insha Allah kuma da maganganun shi al-Hafiz Ibn Salah din shi yasa aka ce in baka san gari ba saurari daka kuma ita magana ana karɓar ta ne a wajen ma'abotanta bugan kirji da ƙoƙarin yin hukunci akan maganganun mutane ba tare da ka tattara maganganun su wannan yana janyowa ka faɗa cikin kuskure to sai ya dauki wannan magana sai ya gini akan mas'ala ta biyu mas'ala ta biyu kuma shine yana ganin kamar duka malamin da yayi yunkurin fito da ingancin hadisi a wannan zamanin kamar irin su malam su malam albani da sauransu ba su yi haka ba sai dan su saba wasu imamu malik sai ɗauko misali akan matsala ta azhabul muhallaq wannan matsala ce ilmiya da an tattauna ta akan shi Sheikhul Albani ya tafi akan haramcin mace ta sa munduwa ko awarwaro ta zinariya wadda aka yi ta ta kewaye duk abin da yake ya zama yana da kewaye haka kamar awarwaro ko munduwa ko magurzai da ake sawa a kafa ko wani abu to in dai har ya zama kewayayye ne haramun ne ya kafa hujja da hadisin Abu Hurairah wanda wannan ra'ayin Sheikh Al-Albani ne ya ɗauko kuma fatawar Sheikh Abdul Aziz ibn Baz Allah ya ji kansa da rahama wanda bin Baz ya nuna cewa wannan fatawar ta Sheikh Al-Albani kuskure ce sai kaddara cewa tunda an samu matsala Albani Sheikh Al-Albani ya tafi akan matsala Sheikh bin Baz kuma ya nuna kuskure ce kamar wannan ya nuna kenan Sheikh Al-Albani akan kuskure yake wajen inganta hadisai wanda kuma ya sha ɗan irin waɗannan matsalolin a baya wannan Allah yadda matsala kawai za mu jira mu ɗauka mu baje ta domin gyara mafhumin da aka yi wanda yake na kuskure a baya sannan ya tafi akan matsala ta uku kuma wanda yana ganin cewa akwai larurar riko da mazahaba ko da ta saba wa hadisi wanda wataƙila bai sani ba in kuma ya sani ya manta ni uzurin da nake masa shine shi malami ne da ya karanta usul fiqh kuma mu duk wanda ya karatu ba ma karatun karatunsa sai dai mun san akwai fahimtar da take gurguwa a iya baka abu ka fahimce shi ba daidai ba hatta su kansu malaman kai ba malaman ba hatta sahabbai da suke da tsarki a wajen mu da kusanci da lokacin annabi sallama da kwakwalwa mai matukar fahimta sukan iya fahimtar abu wasu daga cikin sahabban su zo su gyara musu kuma sai ga fahimta ba yadda za a samu fahimtoci biyu masu saɓani kuma duk daidai ne dole an Abdullahi bin Abbas ya tafi akan mas'ala ta saba wa ta Abdullahi dan Umar to dole ɗaya daidai ce ɗaya ba daidai ba musamman a cikin masail na ishtihadi sai dai kowa yana da ladansa babu larurar cewa dan wane yayi kuskure shikenan ya faɗi wanwar to akwai abubuwa da yawa na ilimi da watakila shi bai san su ba in kuma ya san su ya manta su in kuma bai manta su ba to akwai alamar tambaya akan rashin su wanda ba mu za mu faɗa ba za mu ɗauko maganganun malamai akan wannan kususin riko da mazhaba ɗin da kuma shin wai shi al'imamu malik Allah ya ji kansa da rahama tunda da yake a gaban almajiransa wanda su suka yi dakon mazhabar da isnadi ingantacce wai ba su taɓa saba masa ba ne kai ba saɓani ba ibn habib al-maliki wanda duk iyakacin fiƙihunka da iliminka a malikiya ne ka tike zuwa ga matakar ibn habib in ka ji raddin da yawa imam malik a wasu daga cikin mas'aloli ka ɗauki mas'alar abin da ya shafi sammako lokacin juma'a ɗauka yi in ka ji maganganun da yake faɗa ba dan Allah ya hora irin su ibn rushd al da su ibn abdulbar da suka mayar masa da martani ba sai ka zaci kamar maganar sa ce a bar dauka kuma wannan bai sa an cire shi daga malikiya ko an ce ya yaka saboda ya tsan imamu malik ba su kansu ijunan su malaman a ibn abi zaid al-qirawani sahibul risala maganar sa za ta zo mana insha Allah a karatun mu na gaba mas'ala ya kawo akan abin da ya shafi batun in kayi tahiyya mun karanta a risala wa mimma taziduhu in shi ita yace in ka gama tahiyyar kayi salati ga annabi sallallahu alaihi wasallama to in ka so zaka iya ƙarawa ka ce a anna anna anna wa'adaka haqqun wa anna aljannata haƙƙun. ba duk mun karanta a risala ba wa anna annabiyina haƙƙun. wa anna aljannata haƙƙun wa anna nara haƙƙun. wa anna saata atiyatun la raiba fiha wa anna allaha yab'athu man fil qubur yace za a iya ƙarawa a sallah ya dogara da wani hadisi da Abu Nu'aym ya rawaito a cikin Hilya wanda yake hadisi ne da'ifun jiddan ba matsalar wai a ce wai yayi kuskure ba ka duba ibn al-arabi al-maliki raddin da ya masa a cikin al-qabas raddi ne irin na kuma sunansa ya kama karara yace wa thabatat alfazu tashakkud yace gaba ɗaya lafazin tahiyya ya tabbata da sanadinsa zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallama haka malamai suke ta amfani da shi ila an ja'a shaykhuna ibn abi zaid al-qayrawani bi wahmin qabih wanda wannan tafi karfin eh, shekul Albani ba zai taba iya gaya wa imamu Ibn Abi Zaid al wani irin wannan magana ba saboda shi ba malami ne irin Ibn al-Arabi al-Maliki ba wanda kuma wannan malamai sun saba wannan ya faɗa wannan ya mayar masa da martani Ibn al-Qasim al-Utaqi ba su da sabani da imamu Malik ya saba wa Imam Malik a wasu daga cikin matsaloli me ya faru tsakanin Ibn Suhunun da Asad Ibn Furat da kuma ibn al-qasim akan abin da ya janyo aka yi al-mudawwana mas'ala ce ta ilimi ta sabani wanda Allah ya so ya yarda zamu haɗe a karatun mu na gaba za kuma mu bada amsa ta ilimi wasu suna cewa ya kamata irin waɗannan mas'alolin bai kamata a dinga tattauna su ba ya kamata a dinga samun yan uwa ana faɗakar da su kwarai wannan wajahi ne to amma hikimar fito da irin waɗannan mas'alolin a kuma yi bayanin su na ɗaya dai wannan manhaji ne na manya-manyan malamai na salaf akwai matsalar da ba sa buƙatar dole sai sun zauna da kai fitowa suke su yi raddi a kai amma ba taɓa ka suke ba wani lokacin maslaha sai ta sa su aje raddin al-imam nuruddin al-haythami lokacin da ya zauna yayi majma'uz zawaid wa manba'ul fawaid malamai sun yi mamakin wannan littafin abin ya ba su al'ajabi ibn hajar al-asqalani yana girmama nuruddin al-haisami yana mutunta shi amma da ya kalli majma'u zawaid sai ga akwai wasu kusakurai da auham ba zuwa ya samu nuruddin al-haisami ba zama ya tattaro ga baki daya kusakuran ya rubuta su a littafi yace gwanda a yada mutane su sani abin da yake na ibn hajar malamin sa ne kaji yanda ibn hajar yake girmama nuruddin al-haisami amma duk da haka sai labari ya kai wa Nuruddin al-Haythami cewa to fa Ibn Hajar yanzu dab yake da sakin littafin sa wanda yake ya faɗi auham ɗinka a cikin majma'u zawa'i domin yayi al'umma nasiha to sai nuna bai ji daɗi ba amma ba ta yi ba kai daidai ba irin ya takura ya damu ibn hajar da kansa yake faɗa yake cewa wa qad tatabba'tu awhamahu fi majma'i zawa'i fi juz'in fa balaghahu zalika fa shaqqa zalika alaihi fataraktuhu lil maslaha yace so sai na fahimci ni kuma malami na ne ba na so hankalinsa ya tashi sai na duba maslaha sai na rinjayar da gwanda in kyale amma akwai lokacin da fito da su za ka kai ibrazi ba dole sai ka zo ka zauna da mutum ka gaya masa ba kuma musamman mu ba mu gaji raddi na rashin kunya ba raddi na mutuntawa kuma shi malamin da ake magana a kansa ai yana da wayewa ta rayuwa da zamantakewa yana saba mutane da yawa kuma shi ba wani abu ne a wajensa dan ka saba masa ba ka saba masa ma gobe ma in ya sake fahimtar ba daidai kake ba shi ma zuwa zai ya ce kai kaza kuma ba daidai ba saboda haka dan haka wannan ba kuskure bane ba mu a wajen mu har yanzu muna nan akan asalin mutunta junan mu da kuma girmama juna illa dai duka abin da ya shafi kuskure na fikir da fahimta shi muke wa rudda ala kalami wala ta rudda alayya shi bai mana komai ba shaktiyarsa amma fikir ɗinsa yana da matsala yana ɗaya daga cikin abubuwa na ƙalubale da muka ƙirga kuma ya zama wajibi na lil umma mu yi bayani a ƙarshe wanda a nan zan dakata ina ba da shawara ga malaman baki ɗaya a mataki na ƙasa zuwa mataki na jiha zuwa mataki na ƙananan hukumomi a ko'ina a Najeriya daga garuruwan da suke kewaye da ita akan cewa mu ji tsoron Allah duka abin da yake na gaskiya mu yi kokarin tabbatar da shi duka abin da yake ya saba wa gaskiya mu bi salo na addini da ilimi wajen isar da shi yanzu wannan maganganun da mukan samu na kuskure i mu kowa zai iya yin kuskure wani lokacin wani in ya tashi domin mai da martani kuma sai ya shiga wani abu na daban ko taba wanda babu ruwansa ko kuma ɗauko wata matsalar daga baki ɗaya asali ta saba wa matsalar da asalin ake saɓani a kanta wannan abin da muke jin tsoro kenan wannan mu fito mu bayyana mawƙifinmu na sunna wanda shine abin da muka yarda da shi domin kada a yi amfani da sunan mu a faɗi wani abin da mutane za su cewa sautin mu ne a matsayin mu na ahlus sunnati wal jama'a don haka insha Allah muna yin bushara cewa nan da ba ba da dadewa ba za mu sanar da lokacin da za mu yi zama na gaba domin baje kolin waɗannan mas'alolin da muka yi bayani daki-daki tare da kula da lokaci da fatan abin da muka faɗa daidai a wannan lakca Allah Ubangiji ya ba mu ladansu wanda muka yi kuskure kuma Allah Ubangiji ya fi mana wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa wa Alhamdulillahi rabbil alamin muna gode wa Allah ta'ala da halartar wannan waje mai albarka a wannan masallaci a wannan yammaci da dan uwa kuma ɗaya daga cikin matasan malaman mu malam Abubakar Abdulsalam yayi mana waiwaye na abin da ya gudana a wannan azumi da ya gabata na wannan shekara ta 1437 idan kun lura cikin abin da ya gabatar baki daya kamar ya kalli yanayi ne na duk abin da ya gudana kuma ya haska mana wanda kamar yadda ya rubuta ko kamar yadda ya bayani a ya mun ga yanayin abubuwa na alfahari da farin ciki wadda al'umman musulmi suka samu kansu a ciki a wannan wata mai albarka na yadda aka wato karantar da mutane littafin Allah lungu lungu majalisi majalisi unguwa unguwa gari gari ba kadai a arewacin Najeriya da nake faɗe ba za ku yi mamaki yanzu sha'anin tafsirin Ramadan ya wuce kadai arewacin Najeriya ya wuce lungu na local government na arewa a ya kai har kudancin Najeriya babu inda ba a tura wakilci na karantarwa kuma hatta makota kasashen makota tun daga kasar Benin Togo Ghana da kewaye duk ba inda ba a gabatar bare kuma kasar Nijar dama kamar Najeriya take duk inda ka duba malam ana karatun alkur'ani ana tafsiri wallahi malam da za a ce al'umma za su nutsu su riki abin da aka karantar da su da ilimi ne ba karami ba kowa ƙoƙari yake ya yi karanto abin da iya zai iya ya yi bayani kuma ya yi ƙoƙarin fahimtar da mutane addini kaga abu ne na farin ciki ka ji lissafin da ake maka malam na dubunnan karatuttuka banda gidajen rediyo banda gidajen talabijin banda yanzu ci gaba na harkar waya din nan kullun ta Allah zaka ga an turo ana gama tafsiri yanzu kafin gari ya waye in tafsirin bayan isha'i ne zaka gani kana asuba an turo maka tafsirin jiya idan karatun yamma ne kafin ka dawo daga sallar tarawih an turo maka cewa ga tafsirin yau na malam wane na malam wane da yawa daga cikin wasu malama ba mu san su ba amma abin mamaki zaka ga karatun cika malam lungu lungu daga ko ina karatu yana wato tashi sai dai mu ce mun gode wa Allah kuma Allah ta'ala ya amfana da mu da abin da aka karantar da mu Allah ya ba mu ikon aiki da shi dama dai wannan yana cikin tahaddiya din kalubala ba wai karatun ba ba wai yaɗa karatun ba aiki da karatun mun ga karatu sai dai godiya babu adadi a watan ramadan to amma tambayar da muke yi shine shin muna kwatanta abin da ake karantar da mu wannan yana daga cikin tahajiyat da ya kamata mu tunatar da kawunan mu cewa fa an yanke mana hanzari wal qur'an hujjatul laka wa alayka an yi mana bayani na sakon Allah a cikin alqur'ani wanda shi alqur'ani banda karanta shi a samu ladan kowane baki kuma akwai hakki na cewa ka fahimci abin da ke cikin alkur'ani ka yi tadabburi ba don komai ba sai domin ka ɗauka ka yi aiki da shi to yanzu abin da yake kanmu baki ɗaya shine mu yi ƙoƙari wajen ƙoƙarin kwatanta abin da ake karantar da mu da aiki da shi sannan kuma matsalar da malam ya so ya yi bayani a kai matsala ce muhimmiya kwarai da gaske matsala ce ta ilimi da ya kamata a karantar da ita a majalis na ilimi babu cin karo tsakanin ilimin hadisi da fiƙihu bal fiqihu wato kamar kace sakamako ne na ilimi din na hadisi din domin ai da abin da ake karantarwa dai ai daga cikin abin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da shi ne ba shi ake kokarin fitowa da shi ba shine fiqihun ai yanzu kai kana tsammanin Imam Malik malamin fiqihu ne kadai ba malamin hadisi ba kana iya raba Imam Malik kace malamin fiqihu ne ba malamin hadisi ba kana iya raba Imam Ahmad ko Imam Shafi'i kace malamin hadisi ne ba malamin fiqhu ba ko Imam Ahmad ka ce malamin hadisi ne ba malamin fiqh ba sai in baka san ilimi ba abu ɗaya ne amma wasu mutane suna da wato ƙarancin fahimta akan wannan suna so su dakushe albarkar da Allah ya bamu ta cewa mun samu ƴan uwa da ke ƙoƙarin karantar da mu hadisi sai su nuna cewa ilimin hadisi ba abu ne da ya kamata a karanta ko kuma ma'ana mutane kamar ba su kai matsayin masu fahimci hadisi ba wasu kuma a ɗaya hannun su kuma sai suka zo da wata fahimta akasin wannan suna ganin mazhaba ma kuskure ce kwata kwata ba za a bi ta ba to kenan yanzu in kana ta mazhaba kurkure ce kuskure ce sai ka ce ba za a karanta da muwatta na Imam Malik ba shine imamun mazhabar ai kuma muwatta littafin hadisi ne kenan yanzu kana so ka raba Imam Malik da hadisi kenan wanda ba za ka iya yin haka ba to saboda haka zama na gaba muna so malam ya fitar mana da wannan mas'ala din ta fito fili mu san cewa babu cin karo tsakanin mazhaba ko kuma ilimin fiqh da ilimin hadisi a kowane bangare ana iya samun kuskure amma wannan dan an samu kuskure a wannan bangare baya nufin cewa kuma a rushe shi baki daya kowane abu ne wanda yake al'umma tana da bukatarsa ilimin hadisi ana da bukatarsa kamar da ilimin fiqh ana da bukatarsa ya kamata insha Allah ta'ala a zama na gaba da za a yi yan uwa su yi kokarin wato shirya fahimtar su su yi kokarin wato halarta irin wannan majalis domin su ga a karantar da su a nuna musu a karance a maganganun malamai na hadisi da fiƙihu cewa abu ɗaya ne ilimin hadisi shi ke hidima ga ilimin fiƙihu, domin malamin fiƙihu ai ba sa fitar da bayanin sai sun dogara da wata madogara sai dai kawai wanda bai fahimta ba ne bai fahimta ba zai iya zamowa abinda malamin fiƙihu ya dogara da shi hadisi ne mai rauni malamin hadisi zai fitowa ya masa bayani domin ya fahimta wannan kuma ba abu ne wanda zai rusa ilimin fiqh ba a'a sai dai a gyara kawai in an fahimci cewa abin da aka dogara da shi a wata mas'ala ta fiqh hadisin bai inganta ba kaga ba wani abu bane illa malami ya aje wannan ya dauki abin da yake ya inganta to saboda haka wannan shine insha Allah ta'ala abin da za a yi zama na gaba sannan kuma da shi wancan dan uwa ko wanda yake da gurguwa fahimta akan wannan bayani insha Allah ta'ala malam zai fito da shi karara nan gaba cewa abinda malamai suke bayani na batun tasiri da tad'ifi wani abu ne daban fage ne mai zaman kanshi ilimi ne wanda yake duniya ce in ana magana irin su malam albani wannan bawan Allah ai ba yi da ta cewa a cikin wannan fage na ilimin hadisi abu ne da dan adam malamin nan ya zauna ya tafiyar da rayuwarsa baki daya akai kuma duk masu insafi da adalci sun kalli abin da yayi hidima ce yayi da kokarin fito da ilimin hadisi a wannan zamani babu wani abu da yake ya ci karo da abin da yake na magabata insha Allah ta'ala wannan mas'aloli za a dauka a zama na gaba domin a fito da su fili domin a yi wa mutane bayani su fahimta Allah ta'ala ya kara wa dan uwa basira da kuma hikima da ilimi mu kuma Allah ya amfanar da mu da abin da ake karantar da mu za mu dakata nan saboda lokaci insha Allah ta'ala za a sanar da haduwa ta gaba kamar yadda aka yi wannan sanarwa bi iznillahi ta'ala afwan kafin a sanar da lokacin ko yake bayan za a sanar Allah da za a ji kamar yadda aka ji wannan ba ni kaɗai zan gabatar da wannan bincike kawai ba kai dai wanda ni zan yi din amma kamar yadda muka saba yan uwa su ma za su sa hannu a ciki daga ciki akwai Malam Rabi Umar Rijiyar Lemo in Allah da zai dau nauyin tarjama ta Albani Allah ya ji kansa da rahama to yanzu abin da yasa bai zo ba suna da wani taro ne da za su yi nasu na gida can to amma mun yi magana da shi ya ce to shi ya tanadi fasalulluka da kuma babubbuka na tarjamar waye malam Nasiruddin Al-Albani wanda kun sa a ciki kuma za a tattauna ya yake inganta hadisi ko yake raunana hadisi washin ingantawa yake ma ne ko hakaito inganci yake to bayan shi kuma da ƴan uwa dai duk gasu nan ga malam liman nan babban liman imam dini eh, al-isnadu min addini <laughs> eh, da sauran su ga duka uwa nan baki ɗaya insha Allah ah, su wasu duk ba sa nan saboda uzurrurruka amma Allah su yarda za a jijji kamar yadda aka dinga jin sautin mu baki ɗaya a baya akwai babban liman namu na nan mallan goran maji ya kwanta rashin lafiya har ta kai shi ga kwanciya asibiti da Allah ya uwa sai su sa shi asibiti a ba sa shi addu'a a baya ne ya kwanta asibitin amma an sallame shi tintini tun farkon azumi Allah ubangiji ya shi lafiya Allah ya tashi kafarsa Allah ta'ala ya saka da alkhairi wa subhanaka allahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu za a kira sallah insha Allah ta'ala sai kuma sanarwa ta gaba za a je a masallatai na juma'a kamar yadda muka saba da kuma social networks da ake turawa za a tuttura shiri na lecture ta gaba da masu gabatarwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh